بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da haɗa fuskokinmu a wannan yammacin na litinin na ɗaya ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma ga watan yuni watan shida kenan shekara ta 2013 miladi alhamdulillah za mu tashi a ci gaba da karatu wannan littafin da albarka littafin isiya za mu tashi a fasali na ɗaya a cikin kitabun zakka wanda yake wannan shine darasin mu na 37 a cikin littafin wannan fasali ya biyo fasalin da malam ya biyo bayanin da malam yi ne kan darasin da ya gabata na abin da ya shafi zakka da kuma zakar kuɗi sannan malam ya ware wannan fasalin da wani bayani akan abin da ya shafi zakar dabbobi kamar da ake zakar kuɗi da kayan kuɗi to haka na ake zakar kuma su karan kansu dabbobi za mu ji waɗannan dabbobi ne ake musu zakka sannan kuma dabbobin da ake zakka shin menene nisabin su sai sun kai nawa ne za a fitar da zakar sannan kuma an tashi fitarwa za a fitar shi ne mana yace faslu fi zakatin ni'am mana yace faslu rabi rabocin magana kenan da sabuwar magana da zamu shiga yanzu yace fi zakatin ni'am wannan ya ware shi ne domin yi batu akan abin da ya shafi zakar dabbobin gida su ne an ni'am an ni'am suka ce jibin shi ne al'an'am dabbobin gida kenan wanda yake su ne al'ibir wal baqar wal ghanam fasulun fi zakati ni'am fasali da zai mana bayani akan batun da ya shafi zakar dabbobi wa hiya walbaƙar ibul mana ya ce a yace niam dabbobin da ake musu zakka su ne al-ibul raquma da kenan wal da shanu wal da awaki waɗannan su ne da dabbobin da ake musu zakka mana akwai raƙumi ana fitar mai da zakka shi ne ibru wal baqaru da shanu baqar jami'i da baƙaratu aka ce albaƙaratu baqaratu sami yi ce albaƙaru shanu illa al-baqara kenan ta shaba alaina an kira saniya da saniya da yana tabaqarul ard domin tana tana tsaga kasa aiki kenan wal da dabbobi waɗannan wance ce alghana dabbobi jajaye da farare jajaye su ne awaki farare su ne tumaki duk gaba ɗayan su ana fitar musu da zakka an haka zai lissafa kuma da farare da jajaye duk lissafi ɗaya ake musu kuna shi da ke ku kenan misali idan aka ce sai awaki sun kai arba'in sannan za a fita musu da zakka sai zaman yana da farare talatin yana da jajaye goma kai kenan arba'in sun cika ba za a ce sai kwaraye sun cika arba'in suna zama kansu jagaya ba sai sun shiga arba'in ba hakan nan shanu su ma shanu haka suke jinsi guda ne da jagayensu da fararensu da masu manya manyan kawon nan da duk su ma sunansu shanu akan na raƙuma waɗannan su ne dabbobin da ake masaka shanu da raƙuma da kuma dabbobi awaki kenan da tumakai su ne da ake ma zakka kenan ba a fita da zakka ga kaji ba a fitar da zaka ga talatalo ba a fitar da zaka ga zabi da abin da ya shafi agwarji sai dai idan mutum sana'arsa yake yi yana sana'ar sai da talatalo yana sana'ar kaji yana sana'ar abin da ya shafi zabi da sauransu ya soya ya sayar ya soya ya sayar to wannan suna cikin gasan da ambata a baya suna cikin zakatul arab zakat kayan da ake kasuwanci da shi قال رحمه الله وهي الإبل su waɗannan dabbobi dabbobi ne da mutum ya katange su a gida yake yi musu abinci yake kawo musu ausa ima ko dabbobi ne da suke zuwa da karan kansu su zai su yi kiwo ina ba ta gane su ko kenan akwai dabbobin da mutum yake tare su ya zama da shi ce da su akwai kuma wanda yake a kawai kora su ake yi su je su ci abinci da karan kasu ma'ana su zai kiwo qala a aminatun waɗannan dabbobi dabbobi ne da suke yin aiki au mala ko kuma dabbobi ne da ba su aiki Aminatun dabba mai aiki ana huda da shanu ana karkabeta da shanu ana ɗaukar ruwa da shanu ana noma da shanu ana noma da raƙumi ana ɗaukar dako da raƙuma ana ayyuka da dama da su kuna jina da ke ku sai mana ya ce mana da waɗanda ake aiki da su da waɗanda ba a aiki da su kowanne su ana fita musu da zakka muddin sun kai nisabin da za a fita musu da zakka awon mala ko wanda ba a aiki da su ne kawai sai dai a kora su su je su ciwo abinci su dawo kawai shikenan ba su san wai akwai ɗaukar ruwa ba ba su san akwai buɗa ba ba su san akwai hairana ba a karkade ta duk ba san ba da wanda ake yi da su da wanda ba a yi da su duk dai ana fasa musu da zakka قال رحمه الله ولا تجب في غيرها من الخيل والبغال والحمير والرقيق ولا في المتولد من الظباء والغنم قال رحمه الله ولا تجب في غيرها هذا nan zakka ba ta wajaba ba ta hawa dabbobin da ba waɗancan ba dabbobin da dabbobin da ba da awaki ba da tumaki ba a musu zakka isa mana ya ce min alkhairi kama da abin da ya shafi dawakai Da dawakai ba fitar su da zakka ba a cewa doki in ya kai kaza to zakkar shine kaza idan da kai zai kai kaza kaza kaza to zakka zai da dauki doki kaza a fitar zakka ba a wani wani ji da ko to idan kuma ya zama na mutum sana'ar dawaki yake yi ba ya sauro daga gabashin kasa ya kai su arewacin ƙasa ko kuma yana kiwata su ne yana ana ba su haya shi sana'a shi kenan ne wannan an za a hawa a zo an za a biki a zo a ɗaya su haya to kin zai kenan ashe dawakan nashi na kasuwanci ne ana fatan mun gano wannan da kyau to a irin wannan ana fitar musu da zakka a cikin zakkar kuɗi ba a cikin zakkar dawakai ba tsoraka idan sana'a shi sai sana'a shi ne sau dawakai ya sayar ko ya bada su haya irin wannan ce sana'a sa to ita zo lissafi kai da muka ambata sai ya lissafa kuɗi sai kuma ya lissafa su idan sai da su kenan yake yi sai ya lissafa su kuma ya ga kowannen su mai kama sai ya fitar da zakar a cikin kuɗi amma kuma idan ya ɗaure shi ne dan hawa waɗannan ba a ba a fitar musu da zakka abin da nake nufi dan hawa kawai dan hawan shi ba wai dan ya dinga ba da su haya ana hawa wani mun yi bayanin sa qala rahimahullah wal dighal haka nan da alfadarai alfadarai su ma ba fita musu da zakka wal amir da jakai, mutum yana da jakai guda kaza yana dora musu mangala yana dora musu kaza aikinsa kenan ya zama ne da aka ce ana buƙatar ƙasa wuri kaza to shi ka in ya kora jakunan nan ya je musu mangala mangala ya kawo aikin kenan to wannan ba za a ce adadin dawakan in sun kai ka adadin abinan jakai da idan sun kai ka nasara da zakka ba sai dai mu ce to abin da jakai suke tarawa fa kuna ji da kyau ko idan ya zama suna tarawa ya yi asusu kowace mangala naira hamsin ko naira ɗari a kullum a kullum ana tara mangala hamsin ko mangala ɗari yana ya yi asusu yana tara kuma misali ga wannan kwanci da ba a kan abin da ya shafa jira amma shi karan kanshi jaki ba a fitar mai da zaka shekara kana shi doki ba a fitar mai da zaka shekara kana shi alfadari ba a fitar mai da zaka ƙalar rahimahullah wa raqiq haka nan bawa ba a fitar mai da zakka mala ce idan mutum yana da bayi suka kai kaza to yanzu zaka ta hau kanshi sai dai abin da muka ambata idan ya zama da sana'a bayi yake yi ya sayo su ya kai ya sayar ya sayar ya kawo ya sayar wani yana cikin zakatu a abun nan kayan kasuwanci قال رحمه الله ولا تتولد من الذباء والغنم هذا نبا فتر زكاة قدبر da ta tsohu shi ne almutawallidi dabba da ta tsohu dabba da aka haife ta minar ziba daga barewa walganan dabbobi sai zama na barewa ce kuna ji da ke ko tabar bari tinkiya mana barewa namiji kenan namijin barewa sai ya barbari tinkiya sai tinkiyar ta haihu sai ya gani shi ba tinkiya ba shi kuma ba barewa ba to wannan ba za a fita mai da zakka ba shi ne ma'anar wala fil mutawallidi min az-ziba'i wal ghanam haka nan ba a fita da zakka ga abinda ya haihu tsakanin barewa da tinkiya yanzu malam ya zayyana mana nau'ukan dabbobin da ake fita musu da zakka da waɗanda ba a fita musu da zakka nau'ukan dabbobi da ake fita musu da zakka su ne raƙuma da shanu da kuma awakai ko tumakai qala rahimahullah wa shurutu wujubiha an takuna nishaban kamila milkan kamilan hawlan kamila ma maji sa'i in kana قال رحمه الله وشروط وجوبها zai cika a ce zakka ta zama wajibi. an ta kuna nisaban kamilan ne kowace ta zama na nisabin ta ya cika raƙuma su zama na nisabin su ya cika in nisabi ya cika wafa ba ta zama wajiba ba hakan nan awaki nisabin su ya cika hakan nan shanu nisabin su ya cika in bai cika ba ba su zama wajibi qala rahimahullah milkan kamil da zama cikakken mulki ne idan ba cikakken mulki bane fa sana'a shi shine kullum a bashi a koro mai da abin nan shanu ya fita da su kiwo Kullum za a ganshi da shanu fululu wajen guda 40 ko guda 50 ko guda 100 biyu ya kora su kiwo amma za a ga uku na wane ne biyu na wane ne ɗaya na wane ne hudu na wane ne biyar na wane ne aka haka aka tara su za ka tara za ka rike wannan makiyayin ka ce sai ya fita musu da zakka <laughs> haulan kamilan ya zama da kuma sun cika shekara a na idan ba su cika shekara ba bai ba shi da ke ko kawai sai mahaifinka ya ɗebo kuma guda talatin ya ce wannan ga su ya baka su ya sallame ka ya da ka gani ko ya ɗauko shanu guda ɗari ya baka ko bai ke nan da ke ko ya ce ya raba ma 'ya'yan shanu ɗari ɗari to yanzu ba za a fara cewar su bada zakka ba sai baɗi idan Allah ya fi watan sha'aban dama zai rike yau ɗaya ga watan sha'aban to sai shekara ta kewayo raƙuman suna nan ko awakin suna nan ko shanun suna nan kun lura da kyau sai a yi lissafi sannan sai a fitar da zakka ba za a ce tun da yau an bashi raƙuma guda talatin ko an bashi awaki guda sittin ko an bashi gaza kuma zai fitar da su a yanzu ba har sai shekara ta kiwo qala rahimullah ma maji isa'i in kan tare da zuwa mai karba idan akwai shi in babu in babu mai karba fa in babu mai karba sai shi kenan ya zama na ya fitar ya zama na yi mana bayani a ta abin da ya shafi shiro da nau'ukan dabbobin da ake fitarwa yanzu kai tsaye za mu shiga cikin abin da ya shafi zakar قال رحمه الله أما الإبل ففي كل خمس ففي كل خمس شاة جذعة وهي ما أوفر سنة ودخل في الثانية من الطعن إن كان في البلد طعن والمعز سواء أو الطعن أغلب أما إذ amma iza kana al-ba'zu aghlaba fa shatu minhu ila tis'a fa iza balagat asharan fa fiha shatan ila arba'ata ashar fa iza ashara fa fiha thalathu shiyahin ila tis'ata ashar fa ishirin fa fiha arba'u shiyahin ila arba'in wa ishirin qala rahimahullah amma al amma abin da ya shafi raquma wanda yake su ne na farko da muka ambata da malam ya ce hiyal ibn wal baqar wal ghanam kuna ji da ke ko to yanzu za mu dauki na farko sune abin da ya shafi raquma qala rahimahullah amma al ibn amma su raquma fa fi kulli khamsin a dukkan raquma biyar shatun za a bayar da akuya ne a duk raquma biyar za a bayar da akuya ne kenan idan bai kai raƙuma biyar ba hankalin ku idan wani mana idan bai kai raƙuma biyar ba babu kenan mutumin da ke da raƙumi ɗaya ko raƙuma biyu idan mutum yana da raƙuma ɗaya ko raƙuma biyu ko na jira da ke ko ko raƙuma uku ko raƙuma hudu duk waɗannan babu zakka a cikinsu don bai kai misali ba shi ma mai su yana bukata a bani zakka ne imana eh mai su yana bukata a bani zakka wanda ke da raƙumi ɗaya ai talaka ne wanda ke raƙumi biyu talaka ne wanda ke raƙumi uku talaka ne wanda ke da raƙumi hudu har yanzu bai fara fitar da zakka ba tukunna sai idan ya raƙuman shi sun kai biyar idan raƙuma sun kai biyar to daga lokacin za a fara fitar da zakka yasa mana ya ce fa fi kulli khamsin shatun jaza'a a dukkan raƙuma biyar za a bayar da tinkiya ne za a bayar da akuya ne tun shekararriya ita za a fitar kenan sai mu duba muga ashe raƙuma ana fitar da zakar su ta bangare biyu akwai lokacin da za a fitar da zakar ba ta jinsin raƙon ba don yanzu an fitar da zakar ne ba ta jinsin raƙon ba an fitar ne ta wani jinsi da ba ina ba ta mun gane wani da kyau wahiyar ma'aufar sanatar ita ce tinkiyar dabba da ta cika shekara tinkiya ko akuya da ta cika shekara guda wa dakhalat fi saniya ta shiga shekara ta biyu ko da da kwana ɗaya ne kuna ji da kyau to kenan lokacin da mutum lokacin da mutum yake da raƙuma biyar wannan shine zakasa ku dubo mahasin na musulunci wai ba a ce ya ɗauko ɗaya cikin biyar ɗin ya bayar ba sai aka ce abin da zai yi yara suna man surutu wa kuna ina ne sai zama na ba a ce ya ɗauki nau'in dabbar ba a ce dauki nau'in dabbar wannan saniyar abin nan raƙuma ya fitar da ita zaka ba a tun da yana raƙuma biyar sai ya dauki akuya sai dai akuya shekara biya ce in ba shi da ita kuma sai ya je su dan ba zai dauki kuɗin ta ya bayar ba saniya wa wacce ta cika shekara ta shiga shekara ta biyu? Min شكرة abin da ya shafi raguna ne. in kana fil baladi da'an idan a garin akwai raguna wal ma'azu ko kuma akwai awaki sawa'un da yake daidai wa daida suke da awaki da tumakai duk ɗaya suke awai banu aghlab ko kuma raguna raguna su suka fi yawa duk da ya samu ya dauki rago ya fitar kuna ji da ke ko ya dauki rago ya fitar amma ba ce dauki dan akwai ya fitar ba kenan zai ba da zakar a kan abin da ya shafi tunkiya zai ba da abin da ya shafi akuya amma sharɗi ya zamana ita za a fitar ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu ƙala rahimahullah amma idan kana al-ma'azu aghlab amma idan awaki su suka fi yawa a garin sai da ya fitar fashatu zai fitar da akuya kenan ba zai fitar da taure ba kullum da ke ko ba zai fitar da taure ba ila tisi har zuwa tara kwanaji da kyau ma'ana idan yana da raƙuma biyar zai ba da akuya ɗaya raƙuma shida akuya ɗaya raƙuma bakwai akuya ɗaya raƙuma takwas akuya ɗaya raƙuma tara akuya ɗaya idan aka je garke wani aka gan shi da raƙuma biyar ne akuya ɗaya zai fitar zakka in aka je garke abin nan eh raƙuma biyar in aka je garke wani aka gan shi da raƙuma bakwai akuya ɗaya ce zakkar garken wancan aka zabe da raƙuma tara akuya ɗaya zai bayar ina fata mun gane wannan da kyau ko kuma bana aka zo bana aka lissafa dabbobinka suka zama na raƙuma biyar ne zaka fitar da akuya guda da bada aka dawo sai aka same sun zama takwas zaka fitar da akuya ɗaya da baɗi ta aka dawo sun zama tara zaka fitar da akuya guda قال رحمه الله فإذا بلغت عشرة idan suka kai goma mai kenan raƙuman idan suka kai goma fafiya shatan to anan za a ba da awaki biyu ne wana shi da kyau a lokacin da raƙuma suka kai goma to za a ba da awaki biyu ne kenan dai raƙuma biyar akwai guda ƙwarar himmallah ila arba'ata ashar haka za a dinga bayar da raƙuma awaki biyu har lokacin da zai kai goma sha takwas goma sha hudu ma'ana raƙuma goma sha ɗaya akuya biyu raƙuma goma sha uku akuya biyu raƙuma goma sha hudu akuya biyu ne ko akuya biyu ce zakarsu قال رحمه الله فإذا بلغت خمسة عشرة إذا زي كيرا قما قوم شابير مزاسو دماتنسو kuna ji da ke ko ko da kuwa jiya goma sha hudu suke akuya nau kenan biyu yau da mai karban zakka ya zo yana isowa na haihuwa yanzu lissafi ya zama sha biyar wannan da aka haifa yanzu za ta shiga lissafi amma ba za a ba da ita a matsayin zakka ba ba kuma za a ba da uwarta a matsayin zakka ba qala rahimahullah fa idza balaga al-15 idan sai kai 15 fa fiya salatu shiyahin za a bada awaki uku ila 19 haka lissafin zai ci gaba har zuwa 19 ma'ana raƙuma 16 awaki na uku raƙuma 18 awaki uku raƙuma 19 awaki uku fa idza balagat 20 idan sai kai ashirin. fafiya arba'u shiyahin to za a bada awaki guda hudu ne hakan nan ila arba'in wa ishirin har zuwa ashirin da hudu sai mu duba maza wannan bayani tabbatacce ne a sunna ta manza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama rubutacce tabbataccen jawabarsa da ya tabbatar cewa haka al'umma za su kasance a kai na'am yanzu daga nan lissafin raƙuma ta ɓangaren awaki ya tsaya yana a lissafin raƙuma za a fito da awaki sau nawa su hudu kafin a fara fitar da raƙuma ko a fara fitar da raƙuma sannan mu fahimci ita zakka fa ba haraji ce ko jangali a'a haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala domin ya tsarkake dukiya kamar yadda bayani ya gabata a darasin farko قال رحمه hamsin فإذا بلغ الخمس من عشرين إذا سيكي عشرين بيار إلى خمس وثلاثين ففي bitu ما خاض an kullu da a wancan darasin da muka kammala yanzu ƙarin biyar biyar ne daga biyar ya fara kullu da ko zuwa biyar ta biyu mai kenan goma biyar ta uku sha biyar biyar ta hudu ashirin ƙarin biyar biyar ne ƙarar rahimullah فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية فإن لم تكن, فله فإن لم تكن له فابن لبون وهو ما دخل في السنة الثالثة فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بك لبون فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة قال رحمه الله فإذا بلغت 25 إذا لو كما سيكي أشرد ديار جنالك يوم to daga wannan lokaci daga lokacin da suka kai 25 to an daina fitar da zakka kuma daga awaki za a kuma fitar da zakka ne daga jinsin rakuma ɗin yanzu ba a najeriya za a samu rakuman da suka kai ko eh? فإذا بلغ ال 25 ila 35 zuwa 35 yanzu za a samu ƙarin nawa goma daga 25 zuwa talatin da biyar zakasu fafiya bintu makhadin za a ba da bintu makhad yar mai ciki ita makhad kullu ke ko ita ce wacce take da ciki to yatta kawo yatta a lokacin ta cika shekara mai kenan shi ne mana ne ce wahiyar don halittu fi ta saniya? ita ce wacce ta cika shekara ta shiga shekara ta biyu kenan ta cika shekara nawa daya kun gane ko to wannan raƙuman da ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu ita za a ɗauko a bayar a matsayin zakka zakka waɗanda dabbobi zakka raƙuman da suka kai 25 ko 26 ko 27 ko 30 in raƙuman shi 30 ne wannan dai zai bayar in 34 ne wannan dai zai bayar fa'in lam takulla in ba shi da ita fa labunin zai ba da ibn labun wa huwa ma dakhala fi sanati salisa shine namiji da ya shiga shekara ta uku a shike na a raƙuma wacce ake fitarwa zakka ba a fitar da raƙumi lokacin da za a fitar da raƙumi shine wannan lokaci guda idza ta'azzara idan abin ya ta'azzara kamar ya ta'azzara a raƙuman gaba ɗaya babu bintu makhat babu raƙuma da take mace wacce yake ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu to idan babu sai a ɗauke namiji a bayar amma wanda ya cika shekara biyu ya shiga shekara ta uku ji da ke ko kasan a dabbobi wanda aka fi so su ne mata don suna da yawan haihuwa suna shayarwa ina ba ta mafiyanci wannan da kyau saboda suna da jari a wurin masu to kuma daman ƙa'ida ta zakka da ayyukan ibada ana son ka fitar da abin da kake so ne ba wa kai abin da yake gashi nan ya kunan ne ka ɗauka ka baya ba ƙara rahimu ga fa ga balaga 36 idan aka zo aka lissafa raƙuma sai kai 36 ila 45 zuwa 45 an samu nau kenan an samu ƙarin nau kenan kaga an samu daga 35 zuwa 40 daga 36 zuwa 45 goma kenan fa fiya bintu labun za a fitar da bintu labun kaga na farko bintu makhat wata ta cika shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu ita ce zakar su to amma yanzu bintu labun idan za a bayar ita kuma bintu labun ita ce ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku ita za a bayar Sai فإذا بلغ wa وأربعين idan dabbobi zai kai arba'in da shida ila sittin har zuwa sittin an samu ƙarin nan an samu ƙarin goma sha duba huka subhanallah al'afi suna ƙara yawa zakka tana ƙara raguwa kuna shi da ke ko suna dabbobi suna ƙara yawa zakar kalura da biyar biyar ne a lokacin da ake ba da awaki sai aka zo za a ba da rakumi aka ƙara nawa goma yanzu ga an ƙara kuma goma sha biyar cefa idan balagar arba'in idan zai kai shida ila sittin har zuwa sittin fafiya hikka to zakansu ita ce hikka wace ce hikka wahiyar lati dakalar fi rabi'a ita ce wacce ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu ana kiranta hikka ne domin ta isa barbara a cikin dabbobi fa idza balagat ihda wa sittin a lokacin da raƙuma suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 ƙada nawa ne shi ma 15 ففيها جزعة تو وأنا أفتد ذكر دب دعي ترى جزعة وهي التي دخل في الخامسة إذا تواجه تشك شكرا تبير ولا شوه. قال رحمه الله فإذا بلغ ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالب فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين إلى عشرين فيها ففيها حقتان قال رحمه الله فإذا بلغت ستة وسبعين إذا زيت أبنى سبعين دشدة إلى تسعين هزوة تسعين شما قال شابير ففيها تزكس بنتا لبون za a ba da binta labin 'yan shekara biyu guda biyu a guda a guda 90 za a ba da raƙuma wanda suka shiga bintalabun ko suka shiga shekara ta uku wanda suka kammala shekara biyu suka shiga shekara ta uku kwaya biyu raƙuma za a ɗauka a bayar shi ne zakkasu duka ina ba ta mafi wannan za a ga zakka lalle ilalla abinda musulunci ya karɓa daga ciki ba a taɓa haɗawa da abin da aka bawa mutum qala rahimahullah fa idza balagat 91 idan zai kai 91 ila 20 wa mi'a har zuwa 120 muna ji da ke ko fa fiya hiqatan to anan za a bada hiqqa guda biyu hikatar wacce ta shiga shekara ta hudu kenan wadda ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu su za a ɗauka a bayar a matsayin zakka qala rahimahullah fa idza zadat ala idan ta ƙaru akan haka akan kenan 120 ta zama nawa kenan 121 taghayyarar wajib to abinda za a fitar da zakar shi ya canza fa fi 40 a duk 40 za a bada bintu labu bintu labun ita ce wata ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku yan shekara a duk arba'in sai a bada yan shekara wa fi kulli hamsin na shiƙa a duk hamsin sai a bada shiƙa wacce take yan shekara hudu kenan ko kuna gina da kyau to kenan yanzu mutum ne yake da raƙuma 130 nan ne zaka su Eh? kulura idan mutum yana da raƙuma 130 yanzu 40 40 da muna da 40 muna da 50 kun lura ko zakar 40 ya ce bintu labun zakar 50 ita ce hikka sai ya dauki bintu labun guda ya dauki hikka guda ya bayar eh, eh biyu zai bayar ya dauki yan shekara hudu eh na na'am saboda akwai arba'in guda biyu ko barakallah shi kenan idan mutum yana da yana da ɗari da talatin kaga muna da arba'in guda nawa ciki muna da hamsin guda nawa guda ɗaya arba'in guda biyu kowace arba'in zai a bata bintu labbun guda ɗaya kenan muna da bintu labbun guda biyu sannan muna da hikka guda ɗaya wannan shine zakasu. eh ta bintu labbun eh, eh hikka ita ce 'yan shekara hudu tana cikin shekara ta hudu jaza'a tana cikin shekara ta biyar ina ba ta mafi wannan da kyau ga ta mun faɗa ita ana ba da ita ne da abin na faiza balaga 61 ila 75 fa fiha jaza wa hiya lati dakhalat fi al-khamisa guda daya shikenan to amma daga lokacin da suka kai 100 da suka ashirin akan 121 to shikenan zakka ta canza sai ga kuma zakka tana karuwa dabbobin suna karuwa adadin abinda ake fitarwa kuma yana rukuwa wannan shine akan abin da ya shafi zakar raƙuma kenan da kuma yadda ake fitar da su ina ta mun fahimci wannan da kyau idan ya zamana dabbar da zaka fitar kuna ji da kyau ko dabbar da zaka fitar zaka fitar da 'yan shekara biyu sai zamana babu ita kwata-kwata sai 'yan shekara hudu ya za a yi sai ka ba da ita a baka awaki biyu da dirhami ashirin kullum da kyau ko kuma a'a dabba da za ka bayar za ka ba da ya shekara biyar ne amma babu sai ya shekara uku sai ka bayar da ita ka kara da raƙuma da awaki biyu da dirhami ashirin shine cikon waɗannan shekarun kenan a shekarun shekarun raƙuma suna tasiri kenan ko ba an kun kalura a wannan bayanan da aka yi za a ga raƙumi ɗan shekara kaza da ɗan shekara kaza akwai bambanci sosai da sosai قال رحمه الله وأما البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع جذع أو جزعة وهو ما أوفى سنتين وفي كل أربعين مسنة لا تؤخذ إلا أنثى وهي المنفية ثلاث سنين ثم في ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى عشرين مئة فيخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة قال رحمه الله وأما البقر أما أبن شام ففي كل ثلاثين to أن شام ثلاثين من هذا ha تبيع ذا tabi'un تبعني namiji kenan wanda ke bin uwa shine tabi' dan dalo da ke bin abin nan jaza'u namiji kenan au jaza'atun ko kuma mace kenan za a fitar da mace za a bada mace ko a bada namiji amma mu koma asali nisabin raƙuma nawa ne daga nawa ki farawa biyar nisabin shanu daga nawa talatin kenan ashe daga ɗaya zuwa talatin zuwa ashirin da tara ba shi da zakka kuna ji da ke ko a raƙuma daga ɗaya zuwa hudu ba shi da zakka a shanu daga ɗaya zuwa ashirin da tara ba shi da zakka yanzu za a fara zakkar eh, shanu ne daga talatin zuwa da sama shi ne mana ya ce fafi kulli salasin a dukkan talatin mina daga cikin shanun tabi'un za ka ba da tabi' ne jaza'un wanda yake namiji a wajen zata ko mace wa huwa ma aufa sanatai shine wanda ya cika shekarar? za ka ba da eh, wanda ya cika shekarar ya cika su ba wai yake cikin tabi ba namiji ko mace eh mutum zai bayar ka ko ragon abin nan san da ya cika shekara biyu ai ba karamar sa ba ne don lokacin da ya yi salayya in bai cika shekara biyu bai salayya ba saboda ka sha sa ido sosai eh wa da ba mutum sai ilayya a lura sosai sai ya cika shekara sai ya cika shekara biyu za a layya da shi in bai cika shekara biyu ko ta ɗaya rage ba za a layya da shi ba kun gane ko to a shikenan kaga san da za a dauka a bayar da shi ai sa dan shekara biyu ba karamar sa bane ba wafa talatin fa a ran kuma talatin ne aka ce ya ɗauko wannan ya bayar amana barakallahu fikum a shanu talatin ne baka ce ya ɗauko wannan kwaya ɗaya bayar shine zakashi wa fi kulli arba'in a kowanne arba'in musinna za a bari musinna babba ɗan shekara uku la tu'khadhu illa unsa ba a karban kowace sai mace kenan ashe a talatin ana karɓar namiji ko a mace kullu amma a arba'in ba mace kawai ake karba la tu'khadhu illa unfa ba a karban kowace sai mace wa hiya al-mufiyatu thalatha sinin ita ce wacce ta cika shekara uku thumma fi sittin sannan idan raƙuman sun kai ashanu sun kai sittin tabi'an za a ba da tabi' guda biyu ma'ana 'yan shekara biyu guda biyu saboda ai kaga talatin tara mai tu so biyu kuma fi kulli salasin na muke ko kuma fi sittin tabi'an kuma fi kulli salasin tabi' sannan ya ga dinga lissafa wadda a kowace talatin za ka ba da zakar saniya da take saniya ya shekara biyu wata ta suka shekara biyu wa fi kulli arba'in ko kuma a kowace arba'in musinna za ka ba da musinna ya shekara uku talatin arba'in shekara uku kenan mutumin da yake da shanu saba'in kunji ɗaya shekara biyu ɗaya shekara uku ila 20 wa mi'a har zuwa 120 fa yukhayyaru sa'i ana sai a baiwa wanda ya zo karban zakka zabi fi akhadhi salasi musinnat ko dai karbi musinna uku musinna a shekara nawa kenan a shekara uku a bashi guda uku aw arba'ati atbi'a ko kuma a bashi a shekara biyu guda hudu sai a bashi ko dai a bashi shanu 'yan shekara uku guda uku zakar nau kenan 120 kullura ko kuma a bashi 'yan shekara biyu guda hudu wannan shi ne aka abin da ya shafi zakka ta shanu ina fata mun ji wani da kyau قال رحمه الله وأما الغنم ففي أربعين منها شاة جزء أو جزءة من أطان الماز وهو ما أوفى سنة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث شياه وفي أربع مئة أربع شياه ثم في كل مائة شاه قال رحمه الله وأما الغنم أمن سوء أواكي da tumaki mun faɗi cewa don haɗa su ake safi arba'in na minha a duk awaki arba'in shatu za a fitar da akuya ɗaya ne kenan idan awaki suna ashirin talatin da tara mazaka kansu mun gano wannan da ke ko kenan ga wanda yake da a guda hudu ko guda biyar a duk ba magana zaka a cikin su eh mai ashirin da shida ma an ce babu mai talatin ma an ce har yanzu bai isa zaka ba hmm? eh. saboda me saboda ne saboda bukata ta taso an ka matsu matsu kayan ga kuwa kawai saboda kada su cika ga haka in yi yan shekara ta wuce kuma sai sake so sai zuwa wannan bai halatta ba wannan bai yi ba ya ce wasu na dab da su cika shekara su cika arba'in sai dubu biyar in yi dubu biyar ma ya da kishi da ya yi gibi kenan wannan bai halatta ba shela kenan amma buƙatar shi ce ta taso in ka matsu masu kayanka shi gina a ah, kawai ya ɗin shida ne ya sayar sai ya so gero ya aji in eh, so tsabagin da a ah, gero fa ba na ci ba kawai kuma ya sake buɗe wani hannun ne to ga wannan bai ba wai dabara ce don ya kauce mazaka don uwa mu ji wai sai awaki sun kai ɗari sai awaki sun kai arba'in sannan za a ɗauki ɗaya a matsayin zakka shi ne zai ba da jaza'un zai ba au jaza'atu min al-da'ani aw ira ka ce aljaza'u namiji kenan ba ce aljaza'atu mace kenan kun gane ku a kowace dabba ka kiyaye menene fasara aljaza'u? jazau a menene aljaza'u? a shanu menene aljaza'u? a awaki menene aljaza'u? jazau sai ma da yace wa huwa ma au fasana Shi ne akuya da ta cika shekara daya ita ake nufi da aljazau kenan ba za ka dauko yar wata tara ka bayan ba ko ga dauko yar wata goma ka bayar a sai wacce ta cika shekara ba wa fi mi'atin wa ishirina idan zai ke ɗari da ashirin shatan awaki biyu mutum zai bayar idan suka ɗari da ashirin awaki biyu kenan ko sun kai ɗari har yanzu dai akwai ɗaya zai bayar idan zai kai ɗari da goma akuya ɗaya ne akuya ɗaya zai ci gaba da bawa eh a'a ya ci arba'in sau biyu <laughs> kun gane magana ko ƙwarar rahimahullah wa fi ta ne wa shatin idan zai kai ɗari biyu da ɗaya salatu shiya za a ba da awaki uku amma suna ɗari biyu ba a waki biyu goma in suna ɗari ɗaya in suna ɗari da goma in suna ɗari da sha tara in suna ɗari da ashirin biyu waki biyu in suna ɗari da tamanin biyu in suna ɗari ɗari biyu in suna ɗari biyu awaki biyu in suna ɗari biyu da ɗaya awaki uku ki zama ne cewa fi mi ta yi wa shatin a ɗari biyu da ɗaya salasu shiya za ba da awaki uku ne wa fi arba'in mi'a a awaki ɗari hudu arba'u shiyahin za a ba da awaki hudu ne sun mafi kulle mi'atin sha sannan sai lissafi ya koma duk awaki ɗari akuya ɗaya awaki ɗari akuya ɗaya awaki ɗari akuya ɗaya in aka fitar aka zo aka fitar guda tara an samu casa'in an samu yana da awaki ɗari tara da hamsin shi kenan nau kenan za a fitar ɗari tara guda tara za a bayar mana zaka ɗari tara za a bayar guda tara za a bayar waɗannan hamsin ne kuma shi kenan eh eh daga arba'in ya fara amma kuma ga ga wata hamsin can ma ba ta shiga ba ta abin nan ba eh eh shekara wata ta cika shekara ɗaya ta cika ba da abin nan waɗannan su ne dabbobi da ake fitarwa kada manta dabbar ake buƙatar mutum ya ɗauka ya fitar kenan bai halatta mutum ya cire kuɗi a aljihun shi ya ce to kuɗinta a kasuwa shine kaza ga kuɗin ba wannan bai yi ba bai halatta ba ana ba ta mangara wannan da kyau hakan nan bai yi ba ya sayar da dabbar ibada kuɗin dabbar ake so ya bayar zakar dabbobin ya sayar yanke duk bai ba bube yi ba kuna ji da kyau ko kar kuma ta mun karanta da ku a mawata a shekaran baya cewar idan ka sai da dabba wai idan ka sai idan ka bada ita zakka sai ka je kasuwa so dabba ta sai kuka haɗu da ita wanda ya sayar wanda ka ba zakkar ya kai ta kasuwa zai sayar imam maliki ba nan ya ga asar cewa ba ka sayar ta ba kuna jina da kyau ka ba da ita ne ya karba ya je zai sayar da ita a kasuwa kai ma kuma hanya ta kai ka zaka je kaso sai kuka haɗu da wannan ba za ka sai ta ba balle a ce wai kuma wai mutum ya ji cewar a sai ya ɗauko ta ya bayar da ce ga kuɗin ta kuma a wannan bai ba wa alaikum salam a ba maganar da ya muke ba na fa'ida ce kawai da ba ku qala rahimahullah tambi la tu'khadhu karaimul amwali kal aqulati wal fahli wa dhatil laban wa la shararha kas sahlati wa taysi wal ajuz wal awra qala rahimahullah tambi fadakarwa la tu'khadhu karaimul amwal ba a karban manyan manyan dabbobi a matsayin zakka wani ji da kyau manya-manya idan garin idan garken wasu kwaya uku kwaya hudu su ne manya mutum ya ce wasu zai karba a wajen zaka babu wannan ana salama ya hana ya hana a hadisin ma'az ibn jabal da tura zuwa kasar sha kasar yaman yace wa iyaka wa karaimul amwal kare karbi manya manya idan garin kaga wannan ta bangaren wa kenan mai dabbobin kal akulati kamar babbar dabba uwar garki Walfahali, da babban ragon ko babban san da yake shi ke kula da su yace kai ya ga kashin gutumar sa kawai ce ai wannan kuma na halin ne babba a cikin su gaba daya ba a karɓar wannan wa zatin laban da dabba da take da muhimmi sosai wadda ita ke shayar da dabbobin duk ba a karɓar su don su ne idan garin su ne idan dabbobin ƙwarar yin wala wala shiraruha hak eh wala shiraruha hakan nan ba a karɓar kaskantattun dabbobin wata ta tukunkumi haka sun ya bugi ta zama gata nan kawai an daina fita da ita kiwo kwata-kwata amma raba an ware ta can gefe majina ta gama zubar da majina ta gama zubar da yawon ta gama komai shi ma ya rabu da ita da aka kuma ce ita ba ka su halatta kamar sabon haihuwa kuna ji ko sabuwar haihuwa ba a karbata yana zuwa ji aka haife ta sai kuma dauka bayar a'a watais da basuru ba a karbar shi Allah ma sai dai gaba ɗayansu idan sun zama bansaraye ne sai a fito da basuru a matsayin zakka amma ba ba da basuru a matsayin zakka in kuka lura a baya da muka yi ai duk mata ake faɗa wurin da za a faɗi namiji sai an nassanta shi inda kuma amma ba a karɓar musulmi gaba da sai dai kamar da na fara idan duk gaba ɗaya su bansuraye ne wal ajuz ba a karɓar tsohuwa ke ta riga ta tsufa ta tsotse ma gaba ɗaya la mukhalaha ba ta da wani kitse wal aura haka nan ba a karɓar mai ido ɗaya duk ba a karɓar waɗannan a matsayin zakka amma za a lissafa su wani ji da kyau ya kunanniya za a lissafa ta sabuwar haihuwa za a lissafa ta ta ita ce ta kaza wace ce za a lissafa duk za a lissafa su amma idan an zo fitarwa ba za a fitar da su a matsayin zakka ba ba za a fitar da uh, abin nan asharar ba haka kuma ba za a fitar da kara'in ba wanda suke su ne manya-manya a cikin dukiyar duk waɗannan ba za a fitar da su ba Allah ta'ala ya dace da mu da abin da yake shine daidai ya azurta mu ilimi mai amfani ya kuma amfana da al'ummar musulmi wannan karatu da muke karantawa wannan abu da ya shafi zakar dabbobi kenan a darasin da ya gabata mun magana akan abin da ya shafi zakar kuɗi yau mun batu akan abin da ya shafi zakar dabbobi dai zanan Allah ya madaukin sarki a karatu mai zuwa za mu yi abin da ya shafi zakar amfanin gona ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk